الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته والسنة بسنته إلى يوم الدين وبعد فينبغي للحكومة الفيدرالية أن تعود إلى رشدها إن هذه الاضطرابات ما هي إلا نذير شر يهدد هذه البلاد يهددها بالتفكك ويهددها بالتمزق ينبغي أن يعلم الجميع أن هذه البلاد بلاد تعددية من حيث الأديان وتعددية كذلك من حيث القبائل وتعددية كذلك من حيث المناطق فالمشكلات الدينية والقبلية والإقليمية كلها مشكلات حساسة يتم التعامل معها بلباقة وحكمة إن وجدت القيادة الراشدة القيادة التي همها العدل القيادة التي تنظر إلى البلاد نظرة كلية لا نظرة جزئية قبلية كانت أو كلمية تعامل المواطنين بالعدل والإنصاف تقيم المشروعات التنموية في زمن مناسب وفي مكان مناسب تشتد فيه حاجة المواطن بغض النظر عن كونه جنوبا أو شمالا تقسم أرزاق البلاد بالعدل والإنصاف توفر فرص التعليم للجميع وفرص العمل والتوظيف للجميع حسب اللوائح المتفق عليها والمعمول بها فيدراليا ويشارك في الجيش وفي الشرطة وفي باقي الدوائر الحكومة الجميع حسب النظام الفيدرالي يكون هناك تمثيل من جميع الولايات حتى لا تهيمن قبيلة على المؤسسات الحكومية كلها أو أهل ديانة على جميع المؤسسات الحكومية فهذا ليس من الإنصاف في شيء فهذا يخل بالنظام الفيدرالي وهذا ينافي الديمقراطية وحقوق الإنسان وهذا يسبب الفوضى في البلاد ويولد العنف كما هو مشاهد في بعض الدول في إفريقيا ليعلم الجنوب أنه محتاج إلى محاصيل الشمال الزراعية ومواشيه وفواكهه وخضرواته وخبرته القيادية وليعلم الشمال أنه يحتاج إلى بترول الجنوب وبعض كوادره المهنية وليعلم النصارى الشماليون أنهم منتشرون في جميع المدن المسلمة فإذا حاولوا طرد بعض الحوثاويين الساكنين في ديارهم ألا يخافوا أن يتخذ الحوثاويون نفس الموقف مع إخوانهم في مدنهم وقراهم كما حصل في كانوا أعود مرة أخرى لأؤكد أن واجب العلماء والدعاة وطلبة العلم الشرعي يفوق واجب الجميع لأن الناس الآن يثقون بهم أكثر من بعض الأمراء والحكام إذا فيجب عليهم واجب الدعوة والإرشاد والنصح والتوجيه والتسديد بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن وكلمة أخيرة إلى المعنيين بالأمن في كانو وعلى رأسهم حاكم الولاية مالك إبراهيم شيكرو و آي جي Inspector إنسبكتور جنرال أوف بوليس ومدير الشرطة بوليس كوميشنر في الولاية وقائد الكتيبة للجيش الوطني بريجيت كوماندا في كانو وأمير كانو وجميع من يهمهم الأمر بأن يعلموا أن الجيش يحاولون قتل الأبرياء من المسلمين وتفيد الأنباء بأن هناك جنودا مزورين من قبل النصارى يقومون بقتل المسلمين وهذا الأمر يتطلب إلى التدخل السريع من قبل جهات الأمن حتى لا حتى لا تستمر هذه الاضطرابات وتولد أنفا آخر جديدا نسأل الله العفو والعافية ya yan uwa mun samu kanmu a cikin kwanaki na tashin hankali da zaman ɗarɗar da firgici da rashin zaman lafiya da tashin tashina da kashe-kashe da ƙone-ƙone waɗanda suka samo asali daga rikicin da ya faru a yalwan shandam a cikin jihar filato wanda tartsatsin rikicin ya karasu zuwa da birnin kano wannan rikici ba shi ne na farko ba wanda yake samo asali daga yankunan da musamman kirsan yankin arewa suke da rinjaye a cikinsa wannan rikici a shi shine rikici na goma sha biyar cikin manya-manyan rikita rikitar da tasirinsu ya fito fili banda ƙananan rikice-rikice da tashe-tashen hankulan da saboda rashin tasirinsu na asali ba ma a sa a lissafi wannan rikici ya samo asali ne tun daga rikicin farko na kafantan a shekarar 1987 har ya zuwa zangon katab da tafawa balewa da rikita rikitar kaduna na farko da na biyu da na uku da rikicin jos na ɗaya da na biyu da na uku wanda ya maimaitu da rikita rikitan jihar bauchi da kano da shagamu da Legas da ibadan da sauran wurare waɗanda suke masu ɗumbin yawa amma rikicin nan na karshe shine mafi muni shine mafi tsanani an kashe ɗaruruwan musulmi an kona musu gidaje an yi fyaɗe ga matansu an kona dukiyoyinsu an rusa matallatai da gidajensu wanda ko shakka babu shine ya haifar da tashin tashin da suke faruwa yau a Kano inda a ce lokacin da wancan rikici ya faru na yalwan shandam gwamnati ta yi gaggawa ta yi azanci ta yi dabara ta ɗauki mataki na gaggawa ta hanyar ƙwato mata da ‘ya'ya maza da mata waɗanda kimanin sai kai ɗari biyar wanda aka ƙwace daga hannun musulmai aka mai su bayi a yalwan shandam inda gwamnati ta yi ƙwazo ta karɓo su ta kwantar da rikicin ta kama waɗanda suke da ruwa da tsaki ta zartar da hukuncin gaggawa a kansu na tabbatar da abin da yake faruwa ko ya faru a kano da bai faru ba. amma shiru din da gwamnati ta yi da halin ko oho da ta nuna da rashin ɗaukan wani mataki na a zo a gani da shiru din da shugabanninmu suka yi da rashin kowane ɗaukan mataki na a zo a gani ko shakka babu shi ya haifar da musibar da take faruwa a Kano ko in ce ta faru a Kano wanda ba ma fatan sake ta a lokaci na gaba don saboda haka wannan mambar yake kira da gwamnatin tarayya da ta ɗauki matakai na gaggawa don dakatar da irin wannan tashin tashina abin da muke jin tsoro faruwar waɗannan al'amurra ba tare da kama waɗanda suka yi an yi musu ukuba ba watan wata rana kar mu samu kanmu a halin da Ruwanda ta samu kanta a ciki ko halin da Burundi ta samu kanta a ciki ko halin da Kongo Kinshasa zayyar tada ta samu kanta a ciki ko halin da Liberia ko halin da Sierra ko halin da sauran waɗansu ƙasashe daga cikin ƙasashen afirka suka samu kansu a ciki na kisan kiyashi da 'yan ƙasa ke yi wa junansu saboda bambancin aƙida ko bambancin addini ko bambancin yare ko bambancin yanki a sakamakon kasawar gwamnatocinsu da halin ko oho a sakamakon zama na rashin adalci da gwamnatoci suke yi tsakaninsu da talakawansu ko shakka babu babu wata al'umma da za ta yadda a kashe ta yau a kashe ta gobe a kashe ta jibi bayan jiya da shekarun jiya an kashe ta an take an yanka sannan kuma ta zira ido tana lura kawai ta zama ɗaya kallo ba tare ta ɗauki wani mataki ba shirin da gwamnati take yi lokacin da dukkan rikici ke faruwa shine ya zaburar da waɗansu so ga cewa lokaci ya yi da za su ɗauki mukami su kare addininsu tun da gwamnati ta ki kare musu su tsare martabar masallatansu da makarantun islamiyyarsu da dukiyoyinsu da kasuwanninsu da 'ya'yansu da mutuncin matansu tun da dai gwamnati ta zura ido ta zama 'yar kallo ta kasa yin fusko hut wajen kare musu waɗannan ababe da muka kiraya da haka muke kira ga gwamnati ta ɗauki mataki na gaggawa wanda ke cike da adalci bincike na adalci kafa kotun adalci zartar da hukunce-hukunce na adalci akan waɗanda duk suke da ruwa da tsaki wajen kisan kiyashin da ake wa dukkan wani ɗan Najeriya da aka yi masa wannan shine abin da zai dakatar da faruwar irin wannan tashin tashina da tashin hankali a lokuta na gaba wannan kiran mu kenan zuwa ga gwamnatin tarayya kira na biyu muna fuskantar da shi ne ga gwamnonin jihar arewa gwamnoni goma sha tara na yankin arewa waɗanda mafiya rinjayensu musulmi ne kuma a yankunan su ne wannan tashin tashina take ci har yanzu ta ci ta cinyewa a yankunan su ne ake wannan kashe-kashe da kone-kone abin da yake wajibi a kansu su fito fili su fuskanci abin da ƙasa take tafiya a kai su kare martabar mutanensu talakawansu da ake karkashewa ake kona musu gidaje ba shiru za su yi su kyale ba wajibi ne su tsaya tsayin daka don baiwa al'ummomin su kariya da ba su tsaro da kare martabar su da mutuncin su sannan abu na biyu wajibi ne su fito fili su fuskanci wanda shine kanwa uwar gami dangane da wannan rikici gwamnan jihar Filato wanda shine ya zura ido aka wa musulmi kisan gilla har ma ya taimaka da mawasa da zigarsa da shiruɗinsa da sauran wakilan tsaro da suke jiharsa suka zira ido su ga duk abin da ya faru wajibi ne su fito fili su kalle shi kiri da muzu su zauna da shi su tabbatar masa da laifinsa ya yarda da laifinsa ya ɗauki alkawarin rashin faruwar haka ga harfalato lokaci na gaba ya yi ƙoƙarin biyan diyya na musulmai da aka kashe da gidajensu da aka ƙone daga aljihun gwamnatin jihar filato ya yi ƙoƙarin biyan diyya na dukiyoyin al'ummar musulmi da aka kashe tare da daukan alkawalin ganin dukkan waɗanda suke zaman gudun hijira ko dai a lafiya ko a bauchi ko a jos ko a dukkan waɗansu garuruka sun koma gidajensu cikin aminci cikin zama na lumana su tabbatar masa da haka shi da su ya ɗauki alkawali a haka sannan idan sun ɗauki wannan alkawali wajibinsu ne su shelanta masa su sanar da shi cewa daga yau ta faru ta ƙare ka ji ka sani cewa idan aka ƙare yanka wani musulmi dan asalin jihar Kano ko Kaduna ko Jigawa ko Zamfara ko Bauchi ko Yobe ko Borno ko dukkan wata jiha a jihar ka ta Filato to muna tabbatar maka da cewa dukkan wani dan asalin jihar Filato da yake zaune a waɗannan jihohin ba ya da tsaro game da ransa ba ya da tsaro game da dukiyarsa ba ya da wani zaman amana na mu tabbatar masa da tsaron dukiyarsa ko mu tabbatar masa da tsaron ransa matukar mutanen mu ba su da tsaro game da dukiyoyinsu da rayukansu a jihar su na tabbatar idan gwamnatocinmu na jihohin arewa suka ɗauki irin wannan mataki suka zauna da gwamna dariye suka